bi salatan ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma sun aiki wata nafil umur kulliha wa ajirna min kizidina wa zabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhana rabbika rabbil amma yasifun salamun ala mursalin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa muslimi kamar yadda aka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki. jiya mun shigo ta sura sabuwa sura mai albarka ita ce suratun nisa'i ah, mun karanta aya ta farko a yau kuma insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu yau sha 21 ga watan ramadana shi ne watan tara shi jiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1300 da dari hudu da talatin da takwas wanda ya zo daidai da sha bakwai ko? sha shidda ne? daidai da sha shidda ga watan shidda 2017 fa'alar rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sura wadda take magana akan al'amuran mata kuma kamar da muka yi bayani jiya daga jin cewa suratun nisa'i an san sura ce wadda za ta yi magana da abubuwan da suka safi shari'a musamman dangane da al'amura masu rauni wadda kullum ana magana mata akwai rauni a ciki don haka duwa wanda yake damfara da rauni irin na wanda yake damfara da mata dole zai bayaninsa zai fito a cikin wannan kamar misali yara kanana kamar misali marayu kamar misali rabon gado da dai sauransu kamar yadda muka bayani jiya jiya kun ga inda aya farko ta mana bayani jin tsoron Allah maɗaukakin sarki da kuma kokarin kwaɗaitar da mu a wajen fahimtar mahimmancin da zumunci da kuma jin tsoron Allah maɗaukakin sarki to yau za mu ci gaba da aya ta biyu inda Allah maɗaukakin zai ke cewa bismillahir rahmanir rahim wa atul yatama amwalahum lalle ku bai ma marayu dukiyoyinsu wala ta al khabisa bit tayyibi kada ku canja mummuna da kyakkyawa wala takulu amwalahum ila amwalikum kada ku yi haram bel ku cinye dukiyarsu ku hada da taku ku cinye ta innahu kana huban kabira lalle wannan ya zama laifi mai girman gaske kaga anan Allah madaukakin sarki yana bada umarni cewa a kiyayi dukiya wadda take marayu a dauka a ba su kayan su iza balagul hulma duk lokacin da suka kai mafarki suka kai duk lokacin da yaro ya balaga to sai a dauki dukiyarsa a bashi kamilatan muwaffira cikinta cap cap dinta a dauka a bashi wayunha sannan ana hani an ha kar a ci dukiyar malaya wa damiha ila amwalihim ko ko mutum ya dauko dukiyar malayan ya hada da tasa ya cakuba sannan daga baya sai ci dukiyar malayan mata riga ta kai wali haza qala sauda kake cewa wala tatabaddalu al-khabitha bi tayyibi kada ku canja musu kyakkyawan abun su daga ba sai ku ba su mummuna sai an koma an koma an koma misali a ce babansa ya mutu ya bar masa mota mai kyau a a ta amfani da ita sai lokacin da ya girma ta nuna masa ragwaje gwaje mota a ce shi nan ita ce wanda ka ya bari alhali kuma da mai kyau ce kaga yanzu an yi cimoriyar ganga an je a gefe wannan ta marayu ne sai lokacin da suke sai a ce musu gata nan ko kuma inji ko wani kayan amfani duk abin da ya kamata a ce sun same shi da kyansa a kiyaye musu da yadda za su same shi da kyansa ta yadda za su amfana da shi kar sai ya lalace kayayyaki ne sai sun gama tsufa sai a tukunkune sa aji sai ya gina ce gashi nan wannan ita ce rigar da baban ka ya bari to kaga an canja masa kyakkyawan abun sa wato kenan da mummuna Safiyani sauri yake cewa ma'anan wannan shine la ta'jal bir rizqi alharami kada ku gaggawa wajen neman arziki wanda yake na haram na haram qabla an atika kafin wato rizkul halal kafin arzikin halal ya zo maka karkai yi hankoran neman arziki wanda yake na haram ta da ka jira akwai abin da Allah ya kaddara naka ne zai zo ya same ka karka yi hankoran neman wanda yake ba halar ba ai ma'ana la ta tadabbadalul harama min min amwalin nasi bil halali min amwalikum kada ku canja halal din da Allah ya sa za ta same ku na dukiyanku da haram ɗin dukiyar wa'insu ya zama nakan bata iso ba gane wani a hannunka sai ka yi haram bai sai ka cinye shi kafin wato kenan taka ta iso Allah madaukakin sarki ce kar ku hakan nan sannan sai wanda yake cewa kuma wala akulu amwalakum ila amwalikum kada ku wato kenan ci dukiyansu zuwa dukiyanku ku haɗa su mujahid abin abinda ake nufi a nan shine ai la taklutuha kada ku cakuɗa dukiyar taku da dukiyar marayu sai ya zama ya zama dalilin fata ha jami'a ya zama kun hada kun cinye gaba daya kaga lokacin da abin ya ware gaba ya lalace gaba daya da naka da nasa dai ya lalace kuma kai ne ka cinye saka ce ai duk gaba daya riga ya kare to kar ai hakan nan kar ai hakan nan yawa ya zama an ware masa dukiyarsa daban a rika samara masa ita daban a rika wata kenan gyara masa ana kula masa da ita har Allah madaukakin sarki ya sa ya girma a ɗauki kayansa a bashi idan kuma ya zama tilas za a yi to kenan sai a yi da alkhairi kamar yadda Allah yake cewa ah, wa in tukhalituhum fa ikwanukum idan za ku yi mukhalada da su har za ka ɗauki dukiyanka dukiyar maraya ka hada da taka dukiyar ka gudanar muku da kasuwanci domin ya zama ya abin nan to kenan Allah bai hana ba shi fa ikwanukum ai yan uwanku ne amma ya zama da ma'arufi ta yadda ta san ba za ta salwanta daga baya ba yau idan wannan manufan ne to shi kenan wannan babu sannan sai Allah ce idan kuma kuka cakuda kuka cinye dukiyar huka na huban kabiran lalle wannan ya kasance wato kenan laifi ne wanda yake mai girma ai ithman aziman zunubi wanda yake mai girma sau da haka lalle kar ku yi hakan nan to mu je malam وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلًا فإن ابن لكم أم شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا Allah madaukakin sarki yace wa in kiftu Allah tusudu filiyata ba idan har kuna jin tsoron wato kenan ba za ku yi adalci ba Allah tusudu wato kenan ba za ku yi adalci filiyata ma al'amarin wato kenan marayu ba anan alqisdu yana da ma'anoni da yawa akwai cigan da in ya zo shi akan ɗauke masa wato kenan hukuncinsa akwai kuma sigan da in ya zo shi akan tabbatar masa wato kenan da hukuncinsa kaga nan an ce kiftin allah tuksidu kun ji tsoron wato kenan a ba za ku iya ɗauke zalunci a kai ba ba za ku iya yin adalci ba shine ba za ku iya ba za ku iya kauda zaluncin ciki ba saboda ka zaluncin ciki zai tabbata kaga kenan adalci bai zo shi a nan gurin ba amma wani lokaci Allah madaukakin sarki na amfani da wannan kalma wajen nuna adalci din kamar yadda yake jawo wa aqsidu inna Allah yuhibbul mufsidin lalle ku yi adalci ma'ana ku dauke zaluncin da yake cikin al'amarin inna Allah yuhibbul mufsidin lalle Allah madaukakin sarki yana son masu adalci to sai aka ce wa in kuntum Allah tufsidu tunda al-qisdu rafu zulmi ne daukewa zalunci shine kisto idan an dauke zalunci kaga ya zama adalci kenan sai Allah ya ce ku yi haka ma'ana ku dauke rashin eh, zalunci sai ku bar adalci idan kun yi haka Allah yana son masu hakan to anan cewa aka yi idan kun ji tsoron ba za ku iya ɗaukewa zalunci ba ma'ana zalunci da tabbata kenan shine wa in kiftun Allah tufsidu fil yatama idan kun ji tsoron wato kenan ba za ku iya yin adalci dangane da al'amarin wato kenan marayu ba ma'anan wannan shine jawabinsa shine to ku barabu da su jawabin bai fito ba jawabin bai fito ba ayan tana nuni cewa kamar yadda nana Aisha ta ce hukuncinsa kan mutum ne wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya sa marayu a hannunsa a cikin marayun da suke hannunsa akwai yarinya wadda ta isa aure kuma ya sha'awar zai aure ta kuma akwai halaccin auren a tsakaninsu duk da cewa marayi ne ya ne a hannunsa ya taso da ita sannan ya kamata ce idan zai aure ta abu duk ka'ida na aure ya zama an mata adalci kamar yadda aka yi sauran wanda suke da iyaye adalci domin an yi haka na kaga ba matsala to amma sai ka ji tsoron cewa kar na aure ta a matsayinta na mareniya kuma na zalunce ta saboda ina ga kamar in zan yi auren tun da a hannuna ta girma kaga ba zan mata kaza ba zan mata kaza ba kuma sai sai magana ba kuma zan iya tawaye mata kaza zan iya tawaye mata kaza kuma ta isa ta magana ba zan iya takura ta a guri kaza zan iya takura ta a guri kaza kuma ba za ta yi magana ba saboda mai a hannuna ta girma kuma dama ya halatta na aure ta to kaga in haka ta faru sai da kuma kare ne ta ka mata adalci yanzu kuma ka zo ka zalunce ta a dalilin wata kenan aure to sai Allah madaukakin sarki yace mutum ya aure zuciyarsa ya gani in ya auri maryan da zai yi mata adalci a rayuwa kamar yadda ake ma kowace mai iyaye to in zai wannan babu laifi amma in ya ji tsoron ba zai iya ɗauke wannan zaluncin ba to jawabin wannan magana shine jawabin in din nan shine to ku kyale su kar ku aure su ai ma'anansa shine mata suna nan da yawa saboda sai ka je ka auri wata wadda babu wannan a ah, ah, hurumin maraici da yake kanta shine wa in kuntum Allah ta'dilu fa wahidatan in har kun ji tsoron wato kenan ba za ku iya yin adalci a tsakanin su ba to sai ku auri guda daya amma malakata imanukum ko ma ku auri wato kenan wadda daman ku ta mallaka ai in kuntum min ta'addudi kun ji tsoron kenan tunda nan yace in ba za ku iya ba adalci a mare ya ba to za ku auri wato kenan mata suna da yawa sai ku je ku auri wata akwai ɗan ishar a nan na halaccin abin da ake kira a shi shine wato kenan mutum ya auri sama da mace ɗaya ayin kimtu mina eh, eh, idadin nisa'i Allah ta'adudu idan kun ji tsoron idan kuka auri mata da yawa kuma har yanzu ba za ku yi adalci ba to shine sai aka ce bainahunna ba za ku yi adalci a tsakaninsu ba to shi ne sai aka ce ku auri wahidatan guda daya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ba za ku taba iya tsaye da adalci 100 bisa dari tsakanin mata ba ko da kuma kun yi kwaɗayin hakan ɗin saboda dalilai masu yawa wata tafi wata hankali wata tafi wata ilimi wata tafi wata kiyayewa wata tafi wata adalci wata tafi wata tsafta wata tafi da dai sauransu yawa don haka abinda za ka iya kullewa a cikin zuciyanka na kauna na soyayya da menene sauransu ba zai iya rabuwa daidai tsakanin mata ba amma abinda za ka iya ɗauka ka bara aljifinka to wani zai iya zama za ka iya adalci a tsakaninsa to inda irin wannan za ka iya kiyaye adalci a nan gudun abinda ke cikin zuciya ne ba za ka kiyaye ba to wani ba laifi za a iya yin auren kuma shine wanda allah ya bada ba za ku iya ɗin ba don haka faman kafa zalika duk wanda ya ji tsoron ba zai adalci a tsakanin mata ba falantasir alawahi da zai kai takan guda daya haka ce in ba za ka iya yin adalci in ka auri mata sama da ɗaya ba to ka takaitu a guda ɗaya kaga yana jiyar da mu cewa ya halatta kenan za ka iya auren sama da ɗaya au alal jawari ko kuma ma idan ɗayar ma ba za ka iya mata adalci ba sai ka auri baiwa ai asrari wanda aka ribato su shikenan sai zama abin nan fa innahu la yajibu qismu bainahunna idan ka auri mata wanda suke bayi to shikenan su ba dole ne sai kai wato kenan raba kwana a tsakanin su ba zaka iya barin su za ka iya bukatan wadda ka bukata a duk lokacin da kake bukata amma in matan aure ne dole sai ka raba kwana a tsakaninsu yau na wannan gobe na wancan gobe na wancan walakin amma duk da haka yustahabu an so a raba kwanan da bayan nema fa mun fa'ala duk wanda ya aiwace haka fa hasana ta hakika ya kyautata wa malla wanda kuma bai bai raba kwana ba tsakanin bayi ba matan aure ba to wannan fala haraja babu wani laifi wato kenan a gare shi sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa zalika adna Allah ta'ulu yin haka shine yafi wato kenan kusa da ba za ku yi zalunci ba ai zalika adna Allah ta'ulu ai kala ba'dhum zalika adna Allah takthura iyalukum wai ma'anansa wani malami ya ce ma'anan zalika adna Allah ta'ulu shine yafi kusa in ka auri mace daya ko ka takaita a bayi ya fi kusa da iyalai ba za su taru su maka yawa ba hakan nan dubi na aslam da safiya bin uyina da imamu shafi'i suka fasara zalika adna allah ta ulu ya fi kusa da ba za ku tara iyalai da yawa ba ballanta na rashin adalci shiga tsakanin wannan da wannan ko tsakanin waccan da waccan ba to wasu malamai suka ce a shine allah ta juru zalika adna allah ta ulu bi ma'ana zalika adna allah ta juru idan matarka guda ɗaya ya fi kusa da rashin zalunci saboda ba wata a kusanta ma balle a ce kafi da wannan akan wannan dama ita ɗaya ne in ma fada za ku yi ku ta kai da ita wuhu ma'akuzun min kaulihi hita wa in kiftun ailatan wa'yancan da suke cewa sai ma mu shafi'i da zaid bin aslam da Sufyan bin Uyayna da suke cewa zalika adna Allah ta'ulu ana nufin wato kenan yin hakan zai fi kusa da karku tare karkacen iyalai da yawa sai suka dauko fassara da suke cewa inda Allah ya cewa in kiftum ailatan ai in kun ji tsoron talauci saboda yawan iyalai ga talauci sai suka dauko wannan fassara nan sai Allah ce fa sawfa yughnihim wallahu min fadlihi lalle da sannan Allah madaukakin sarki zai zai wadatar da su daga falalansa in sha in ya ga dama sau da idan mutum yana da iyalai kar ya ji tsoron talauci akwai lokacin da allah madaukakin sarki zai zo ya zama ya yalwatar da shi wata kula Arabu alar rajulu ya ilu ailatan izaftakara in mutum ya talauce sai larabawa su ce masa ar rajul wane ya talauce ko ko kuma ya ilu ailatan ya talauce talaucewa walakin fi hada tafsir ha huna amma tafsirin wannan cewa wai wa in kiftum Allah eh, dalika adna Allah ta'ulu wai shine yafi kusa da ba za ku tare iyalai ba wannan tafsiri a nan gurin inji malam ibnu kasir yace ah, fihi nazaru akwai tunani a kansu don ba haka kamata a ce an fassara ba wallahu alamu da cewa wa'ancan manyan malami ne فإنه كما يخشى كسرة العائل من التعداد at كذلك يخشى من التعداد yuksha أيضا أي أبن as-sarari aidan ai abin da sai wancan fasara ba ta sosai ba an ce idan kana jin tsoron tare iyalai sai ka auri kwaɗe ko ka auri bayi to idan ka auri bayin iyalan ba zai salu ba ka kaga bayin ba a sa iyaka ba kuma in ka auri ba yi mutsalin mukadara ce ka auri goma ai duk shekara biyu kan za su auri aifa maka ya'ya goma duk shekara biyu za su aifo maka ya'ya goma ka ga kenan ba haka ake nufi a nan gurin ba wallahu ta'ala alam wasu sahihu fassara da tafi inganci shine qaulul jamhur maganar da jamhur na malamai suka tafi akan cewa zalika adna Allah ta uluma anansa Allah ta juru wannan shi yafi kusa da ba za ku yi zalunci ba in mace ɗaya ne ba za a ce ka fifita wannan akan wannan ba ba za ce ka zalunci wannan akan wannan ba yawwa to shine ma'anansa sai Allah madaukakin zaki ce watun nisaa na nihlan kuma idan za ku aure mata ku ba su sadakin su wannan sadaki kuma ya zama kyauta haka za ka dauka gagare gagare ka dauka ka bata wannan hakkinta ne Ali bin Abi Talha yake cewa ya karbo riwaya daga Abdullahi dan Abbas yace annihila al-mahar ai ku ba su sadakin su asalin sadaki kenan nihila anan yana nufin wato kenan sadakin su Urwatu bin Zubair shi kuma ya ji daga Nana Aisha tace annihila faridatan wai ku eh, wato nisa a sadukatihinna nihilatan ku ba ma mata sadakin su wanda aka yanka in an ce dubu goma ne to dauki dubu goma nan ka bayar ya ce dubu ishirin ne dauki dubu ishirin din nan ka bayar shine ne watakin wanda ake nufi wallahu ta'ala a a'lam muqatil da qatada da ibnu jarir at-tabari suka ce ma'anan nihila farida ai za eh, wannan dai abin da aka yanka na abin din shine ne kina abin da za a dauka a ba saboda haka kuma wannan ayan tana nuna cewa dole in za a yi aure akwai sadaki sadaki din kuma wato kenan hakki ne na mace dole za a ɗauka a bata kayanta yawwa eh, ya eh, eh, la tankihuha illa bi shay'in wajibul laha ba a auren mace sai dai da wani abu wanda ke wajibi da a dauka a baka shine sadakin sa walaysa yanbaghi li ahadin ba'da nabi sallallahu alaihi wa sallam bai dace ga kowane mutum ba in bayan annabi sallallahu alaihi sallam an yanki hal mar'ata ya zama ya auri wata mace illa bi sadakin wajibin sai da sadaki na wajibi sai da sadaki na wajibi kenan idan mutum zai auri mace dole sai da sadaki <clears throat> manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake exception a cikin wannan kenan wala yanbagi an yakuna tasbitu sadaki kaziban da gairi haƙƙi bai halatta a ambaci sadaki na ƙarya ba a zo gurin daura aure a ce sadaki ne yana dubu talatin da bakwai shikenan sai an raba kuma jama'a sun shaida eh mun shaida mun shaida mun shaida shikenan sai an raba kuma sai bata dubu sha bakwai ya shiru kuma kaga ba fadi sadaki na gaskiya ke na gaskiya ba kenan wa madmun kalamihim anna ar-rajula yajibu alayhi dam'u sadaki abinda wannan magana take kunsa shine cewa in an zo yin aure wajibi ne namiji ya bada sadaki al mar'ati zuwa ga mace hatiman wannan tilas haka ya kamata kan wa an yakuna tayyibun nafsi bidhalik kuma ya zama ransa tana so zai dauka ba ba tilasta masa aka yi ba ya tana so yana farin ciki haka zai dauka wannan sadaki mata ta ce ya dauka ya bata yana murna ya bata sadaki ko kama yamnaful maniha kama yadda zai bada kyauta duk abin da zai bada kyauta wayu din ne halatta eh, dibin nafsu kuma ya bar sadakin nan da aka yanka ransa yana so wa kazalika yajibu an yutil mar'a sadaqu eh, ban bi zalika hakan ne ya zama wajibi wato kenan ah, a ba ma mace sadakinta alhali rai tana so fa in ɗabat hiya idan ita abin ya yi mata daɗi bihi da shi ba da tasmiyatin bayan an ce sadakinki dubu talatin kuma an ɗauka an ba ta dubu talatin sai ta ce masa to ga sadakin na baka ita da santa au an shai'in minhu ko kuma ta ce to yanzu dubu talatin da ya yawa yanzu ga dubu goma kaɗan rage zafi ni zan rike ishirin ma ta yi amma ban biya zuciyarta yana son wannan ko to ta ɗauka ta eh, bashi to wannan ku ya kulhu halalan ɗayiban zai iya cinsa wa kenan halal ne babu wani matsala a kai shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa in ibna rakun an shay'in minhu fakuluhu hali amriyan idan suka da ɗaya suka dauki wani abu suka ba ku a ciki shikenan sai ku ba ku ci wannan halal ne amma dai sai an bata tukunna yawa kuma kamar yadda musulunci ya zo za a iya yin sadaki da abubuwa da yawa za a iya yin sadaki da kuɗi za a iya yin sadaki da kayan ɗaki za a iya sadaki da bijimi za a iya sadaki da duk wani abu wanda yake mai kima manzo Allah sallallahu alaihi ya aurar da sadaki ma na karantarwa na alkur'ani mai tsarki da makamantan wannan saboda haka duk abin da yake da kima za a iya dauka a bar matsayin akwai yarjejeniya tsakanin mijin da kuma matar Allah madaukakin sarki ya hada kuma har yanzu a lokacin da abu ya wuyata za a iya yin sa ajalan ba lakadan ba to za a daura auren sadakin nawa ne zai dubu talatin ne to shi ke shi za ka kawo za mu kawo bayan wata biyu to shi ke sai a daura bayan wata biyu shi ke sai kawo sadakin sai a dauka sai a ba ta kayanta to mu jama'a malam wala tutu wala tutu subhana kamar yadda muka riga muka bayani cewa wannan sura suratul nisa'i tana magana akan abin da ya shafi mata da kuma kaliba na mutane da suke da rauni yanzu mun yi magana akan akan wato kenan marayu mun yi magana akan marayu sannan mun yi magana akan mata wanda za a daura musu aure mun yi magana kuma akan ta'addudu zawjat shine za ya halaccin mutum daya ya auri sama da mata guda biyu illa iyaka ana bukata yi musu adalci duka wannan saboda wato raunin da yake tattare da su to wannan aya sai ta ci gaba da cewa wala tutu sufa amwalakum kada ku dauki dukiyoyinku ku bai ma wawaye Allah ta'ala lahu lakum kiyaman wanda Allah madaukakin sarki ya ba ku da wani yatta a yau kar ku yi hakan nan kar ku yi hakan nan anan kaga Allah madaukakin sarki yana hani an tanke ni sufaha min at-tasarruf wai za a iya ba ma mutumin da yake wawa daman tasarrufi yaron da bai hankali ba ko kuma a'a ya wuce ma mai yaro yanzu ya kai matsayin ya aure ko kuma ma an masa auren amma kuma hankalinsa ba nunan ne bane ana kiransa safihi shine wanda yake wawa ba zai iya abin nan ba yanzu misali idan ka dauki dukiyar tasa ka dauki dauniyar renansa ya yare reni yare yare har ya girma amma kuma Allah bai bashi hankali ba to yanzu sai ka dauki dukiyar sai ka bashi gaba daya dama babanka abin da ya bari miliyan uku ne yanzu mun samara ta ya zama miliyan talatin tun da yanzu ka kai shekara goma sha takwas ga dukiyar ka sai ka dauka ka bashi shi ko dama ana bashi fantamawa zai yi saboda mi kwakwalwarsa akwai wauta ko kuma zai yi wasan rairai ne da ita ko ya rika kyautarwa ko ya sai banza ya sayi wofi bayan wata shida ko wata bakwai shi ke dukiya sai ta lalace sai ya komo ya zo ya zanna kuma a cikin halin kakani yi kai kuma kana ga kayi aikin ka ka gama ai ka rike dukiya baka ci ba lokacin ta yayi kuma ka dauki dukiyar nan tsakaninka da Allah ka bashi kayansa don ka haka ka fita Allah madaukakin sarki ce baka fita ba don haka yace wala tutu sufa amwalahu kada ku amwalakum kar ku ba ma wawaye dukiyoyinku wanda Allah ba madaukakin sarki ya sanya ku ku ne tsayayyu a ganda a nan bai ce amwalahum ba sai ya ce amwalakum kaga dukiya ce ta maraya amma sai ce kada ku bai maraya kar ku bai wawaye dukiyoyinku wanda Allah ya ba ku tsaro amma dukiyarsa ce fa me yasa Allah ya jingina dukiyar da ku saboda ku ne aka ba ku kula da ita kuma kun kula da itan ta zo daidai lokacin da ya kamata a amfane ta to kar ku bata ta lalace Da haka akwai institution na hajar a musulunci idan mutum saboda rashin kaifin kwakwalwarsa ko rashin hankali ko yana misali ko a ce yana da tabuwa ko na makamancin wannan ba za a ba shi dukiyar ba sai dai a rika sarrafa masa ana masa abin da ya kamata a masa in lokacin aure ne sai a ɗauki wani abu na ɓangaren dukiyar sai a masa aure in lokacin buhun gero ne a ɗauki wani abu a sai a masa buhun geron shi dai a ci gaba da kula masa haka saboda me saboda ɗan adam musulunci ya bashi wato kenan mutunci wala karramna bani adama idan aka bashi dukiyar ta riga ta lalace sai ya zama abin tausayi a cikin al'umma sai ya zama yana yawo halin kakanni yi sai ya zama ana kyamarsa amma in ana sarrafa masa dukiyar tasa ana sarrafa masa rayuwar tasa sai kaga ya tafi a cikin mutane babu matsala babu wato wato kenan damuwa wannan kenan sannan idan kuma ya zama mutumin wato dan gada gada ne kawai misali a ce irin yara yake zo. wanda ana bashi da hankalinsa da komai da komai amma kana bashi zai je kawai ya shiga cikin duniya ya fanta ba da ita je watsa da ita lalata da ita ya zo ya zauna kuma ya kama maula to shi ma za a iya masa abin da ake kira alhajar shine a rike dukiyar kasa ce ma ba za a bashi ba ya ta rikicin nasa ko koti ya kuma alkali idan aka zo aka yi ba abubuwan da ya sa dalilan da ya sa za a rike dukiyar to alkali bai sai ce ba za a yi haka ba tun daga nasi na alkurani ce wala tutu sofu amwalakum allati ta'ala Allahu lakum aiki kiyama saboda haka yanzu nan duk wanda aka bashi aka hana shi a tasarrufil amwali allati ja'alaha Allahu eh, linnas kiyaman. wanda eh, yadda da Allah ya baka dama ka rike a matsayin kai mai kula da shi to ba za ka dauka ka bayar ba ai ta kumu biha za ka tsaye da ita ma'ashihim ka rika kula da rayuwarsu mina tijarati wa gairaha ya zama ana sarrafa masa da kasuwancin ana kuma sarrafar masa da abin da ya shafi wani kasuwanci shi ne kamar a saya masa riga a saya masa abinci a gina masa gida a yi masa aure a rika bashi kaza yana yi a rika masa kaza yana yi ana masa kaza yana yi idan ya zama shi ba zai iya rike kansa ba dole za a masa haka wannan kuma aiki ne wanda Allah madaukakin sarki ya umarni da yinsa don haka akwai lada a cikinsa saboda al'umma musulmi ana son mu taru gaba daya mu gudu tare mu tsida tare ba a son ya zama akwai lag behind ba a son a bar wa'ansu a baya shi yasa wa'ansu dole sai an tafi da su sai an ciccibe su sai ana tura kai su ana nuna musu ga inda ya kamata ayi. wa min huna daga nan ne wato kenan yu ukazu alhajar ala sufaha ya zama wajibi kin mutum wawa ne za a rike dukiyarsa mu aka samu su kuma wawayen sun kasu kashi kashi fataratan yakunu alhajar lisagir wani lokaci ana rike dukiyar idan yaro karami ne hankalinsa wato kenan bai kai abin nan ba amma in ya girma hankalin hankalinsa da jikinsa za a iya bashi dukiyarsa fa inna sagira maslubul ibara domin shi wato kina yaro karami ai wato kidan hankali an fitar a jikinsa ba zai iya tsara abubuwa ba kuma ba zai iya hangen nesa akan al'amarinsa ba ta haka ya zama yana daga cikin wanda za a yi musu hajar kenan wataratan ya al-hadar lil junun wani lokaci kuma ana rike dukiyar saboda mahaukaci ne idan bayi da hankali ya zama mahaukaci to kaga kai da yake kai ne dan uwansa ko kai ne nasa ko kai ne waye dinsa to kai za ka rike wannan dukiya din wataratan wani lokaci kuma lisu tasarruf saboda ba mahaukaci bane shi ba kuma yaro ba ne amma bai iya sarrafa da dukiya ba zai yi abin da ya gana ma da ita ne ita ko dukiya ana mata haka wato da wuri take takan baje saboda haka idan haka ta faru ne naksil akali saboda tawayar hankalinsa au dini ko kuma tawayar addininsa bai san addini ba balantana ya kiyaye ka'idodin addini to za a iya wato kenan rike dukiyar a hana masa sai dai a rika tasarrufar masa da shi wa taratan lil falas wani lokaci kuma ana iya rike dukiyar saboda wato kenan waso idan misali mutum ya ci bashi da yawa a kansa wane na bisa dubu hamsin wane na bisa dubu dari wane na bisa dubu goma wane na kaza ga dukiyarsa ta tafo sai a rike ko kuma na ana bisa dubu goma na ana bisa dubu biyar na abin ga salarin sai ya so sai a rike hukuma da take kula da salarin sai ta rike salarin saboda me a biya mutanen da ya karbi haƙoƙinsu yake biya su wani zo a biya shi wani zo a biya shi wani zo a biya shi yawwa shi ne ake kiransa falas wani lokaci hakan ta kan faru idan misali bashin ba da wauta ya ci ba laruri ne na rayuwa kuma ya zama bashi da kadara face ta naira dubu ɗari mutanen da suke bin sa bashi kuma wani dubu ishirin wani dubu goma wani dubu biyar wani dubu yanayi da aka yi lissafi sai aka ga kudin gaba ɗaya ya kai dubu ɗari uku ko kuma dubu ɗari hudu shi kuma dubu ɗari ne da shi to ana yin abin da ake kira hajar sai a rike dukiyar amma an rike dukiyar yanzu abin da za a yi shi ne saboda ana son a sama masa lafiya sai alkali ya ce duk wanda mun rike dukiyar wani da dubu ɗari a hannuna duk wanda ya san yana bin sa bashi ya zo a yi ta shela sai an tara mutane kai ka kawo ka zo ka faɗa an rubuta naka wani ya zo ya faɗa an rubuta nasa wani ya zo an rubuta nasa shikenan duk kun taru a eh, rana kaza duk taru kowa alkali zai biya kowa bashin sa kudi ku dubu dari ne abin da ke kasa dubu dari hudu ko biyar idan kun zo sai alkali ya ce kai nawa ne naka kaza ne dama an rubuta sai a yi dividing wannan kudin a kudin shares ɗin da kuke da shi kowa a ga abin da za a iya bincina masa ta yadda kowa zai samu wani abu gwargwadon girman bashin da kake binsa gwargwadon girman hasaran da za ka yi ta daga wani abinci na masa wani abinci na masa wani abinci na masa wani abinci na masa dama za a ta total nan mun kudin a totalin wannan sai a yi dividing wannan intanet nawa zai ci sai ka samu point kaza point kaza point kaza kowa ba zai samu kudinsa cikakke ba to yin an yi wannan alkali ya kai ne mai dubu ashirin a eh, to shi kenan ka samu dubu ka cikin kudin ka kai ne mai dubu kaza a eh, to ka samu kaza a gurin ka in an ba ku sai alkali to daga yau mun biya ku bashin ku kar kowa ya sake cewa yana bin sa bashi sai ta tashi sai sallame shi sai kenan an saba masa lafiya daga yau ya fita fari to wannan shine ake kiransa eh, hajaru lil falasi ko ma idza hatta diyun shine idan wato idza hatta diyunu bi rajuli idan bashi suka sun tare sun kewaye mutum sun takura shi wa za ka luhu dukiyarsa kuma ta hukunci ba za ta iya biya ba ko an wafa iya ba ta iya biya ba to shi ke sai a yi masa irin wannan da muka fara ɗin fai za su ala lugura ma ulhukum a alhakim idan ma eh, alkali kira masu bashi ya tara su suka ce suna sai a tsare dukiyarsa to shi kenan sai a yi hakan ɗin amma kuma kowa zai samu abin da ya yi percentage na abin da eh, yake bi ba shi shikenan wannan mutum sai a yanta shi sai zama wata kenan da wayannan su ne abubuwan da ake abin nan kuma kaga in ka lura da su zaka ga duka wayannan raunana ne yaro karami mai rauni ne mahaukaci mai rauni ne ko yauwa wanda yake bai iya sarrafa dukiya ba shi ma mai rauni ne wanda ba shi ya masa yawa shi ma mai rauni ne ta haka shi sa wannan sura muna tafi da ita tana magana akan raunana kuma tana magana akan yanda idan an samu raunana a cikin al'ummar musulmi ya za a tafi da su ta yanda za a gudu tare ya zama an tsira tare to sai Allah madaukaki zai ce idan yace warzuquhum fiha waqsuhum idan ba na karshen bane wanda muka faɗa ba na falas bane sauran an rike kamar dukiyar yaro karami ko kuma wanda ba zai iya ko mahaukaci ko wanda ba zai iya sarrafa dukiya ba to Allah ya ce warzuquhum fiha sai ku arzuta su a ciki ma'ana ku saya musu abinci ku saya musu gida ku saya musu sutura ku saya musu menene a cikin wannan dukiya din wa kusuhun kuma su sutura wa kulu lahum qawlan ma'rufan kuma a zaunar da su a cikin mutane a rika tattauna da su da duk abin da ya kamata a ce a sassa a cikin mutane ya zama ana magana da su magana wadda take ta ta alkhairi qala ali bin abi talha ali bin abi talha yace ali bin abbasin Allah madaukakin sarki da shi yace Ah, la ta'tamid ila malika وما وما خولك الله كولك وما الله kada ka dogara ko kan dukiya wanda Allah maɗaukakin sarki ya baka waje alhula laka ma'ishatan ya sanya maka rayuwa a cikin zafato tihi ah, imrataka aw bintaka wato kenan yace la ta'tamid ila malikin wa ma kawalaka Allah wa ja'ala laka ma'ishatan fatutihi imra'ataka aw bintaka thumma tanzur ila ma fi aydihim wai idan Allah madaukakin sarki ya baka dukiya ko sai ka sai wato kenan eh, sai ka ɗauke sa kai ka bayar dukiyar a matarka ko kuma ɗanka to in kai hakan nan kar kuma ka zo ka saka musu ido ila ma fi aidihin zuwa ga abin da ke cikin hannayensu walakin amsik malaka sai ka rike dukiyar taka ta zama tana hannunka wa aslihu shi kuma sai ka gyara masa ai ma'ana ba za ka dauki dukiyar ka bashi ka zuba masa ido ba sai ka rike dukiyar sai ka rika sulhunta masa abubuwan sa kana gyara masa ran wa kun anta alladhi tunfiqu alaihim sai ya zama wato kenan kai ne zaka rika daukan dauniyan su kai ne zaka rika dauniyan su min kiswatihim wa ma'unatihim suturan su da wato kenan dauniyar rayuwar su rizqum da kuma abincin su duka misali idan a ce ɗan da isa aure ko kuma ‘yar ta isa aure saboda wani lauri to yin an aurar da ita ba za ka tunkuda mata dukiyar ba alhali Allah ya baka sai ka rika lura da shi kana sake musu gwargwadon bukata kana sake gwargwadon bukata har ya zuwa illa masha Allah saboda gudun kar ya lalace a koma a shiga cikin halin kakanika yi wakala mujahid mujahid yake cewa ko qulu lahum qawlan ma'rufan din nan abinda ake nufi a yi filbirri wasila a wajen nagarta duk abinda yake na nagarta a yi magana da su ta nagarta da kuma wato ke sassa da zumunci ko kuma wani abin makamantan wannan duk abu da za a yi kar ya zama don an rike dukiyarsu a rika takura musu kar ya zama don an rike dukiya a rika musu tsawa ko a mai da su bayi sun sun zo ga abin da suke bukata wanda yake ya dace kuma za a iya musu kuma zama zama ra'ayi ba to ka aka ce kar a yi hakan nan wa hadhihi na aya alkarima ta tadamanat al ila aila kaga wannan ayan ta kunshi kyautatawa a cikin wato kenan family ya zama ana kyautatawa wani zaka ga an rike dukiyar tasa amma yana son dan abin da za a yi kaza ma ba za a masa ba saboda me dukiyar an riga an rike ta to sai ya zama wato kenan matsala kuma ta ta Alhajar bil fi'li min al wal kisawa kada ka ayyana tana magana akan wato kenan yadda za a kyautata a cikin eh, al'umma na famili da kuma wanda yake karkashin hajar shine wanda yake karkashin an rike dukiyarsa sadin nan yawwa ka duk aikin da ya kamata a masa a masa da infakin da ya kamata da sutura da ya kamata a masa da arzuta shi da ya kamata a yi duka bil kalami yi ya zama ana yin sa da fahimta dukiyar ka kaza ne eh to kaza kaza kana son kaza eh to ai matsalar yanzu in mun baka kaza kana ga ba za ka lalatar da shi ba kuma ya zama kaza da karshe ka zo ka rasa kaza in ya fahimta shi kenan kaga zai iya fitar da rasa mana ka da Allah ta shi ka kawo ba za a baka ba kana son du'a baka kaza fa fa fa fa sai je na Allah ya isa sai je na ci a dukiya ta ce sai je na ce kaza kaza kaza bai san kuma illar in an bashin ta lalata ba amma in kai masa bayani eh dukiyar ka ne amma kaga wahalar da na sha akan dukiya na kuma saboda kai ne na rene ka inda na biye ka lokacin da ka nemi kaza na maka kaza lokacin da na ka nemi kaza ka duda yanzu kudin naka ya kare kuma in kudin naka ya kare da me za a sake maka to ai ya kamata kudin ya zama kaza sai ai maka kaza a dauki kaza a cikin kaza dan a bar maka kaza ka rika cigaba da kula da shi ko a cigaba da kula maka to duka wa'annan ana son a yi shi ne wato kenan bil kalamit tayyibi da magana wanda take mai kyau wa tahsinil akhlaqi da halaye wanda suke mai kyau wato kenan da ɗabi'a wadda take za ta kwantar da shi za ta kwantar masa da hankalinsa ya fahimci cewa shi ma ɗa ne a cikin wannan family din ko kuma shi ma ɗa ne a cikin wannan wato kenan al'umma din to mu je malam wata ruwa ne وابتلوا اليتامى حتى إذا أعطينا نصف منه فدفعوا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا Allah madaukakin sarki ya ce wabtalu lil yatama ku jarrabi marayu maraya ana tsaya ana lura da shi ana kula da hankalinsa a ga ina ne karkatarsa ina ne hankalin yake hankalin yana karuwa da ko baya karuwa har ya kai munzalin da ake bukata ai iktabaruhum ku jarrabe su hatta iza balagun ka hase sun kai munzalin wato kenan aure Allah madaukakin sarki ya baka maraya dama wannan maraya da aka baka jarraba ka Allah madaukakin sarki yayi saboda haka ka kula da shi shi kake amfanarwa shi kake nema maka mai da shi nagari amma kuma wato guda ke cuɗa da manta saboda duk ihsanin da kai masa yana cikin mizanin ka kai kuma Allah yana rubuta maka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin gida a cikin gidajen al'ummar mu'minai shine gidan da akwai marayan da ake kyautata masa sadaka Allah yana son wannan gidan kuma zai sa albarka cikin wannan gidan sannan mafi sharri yace sharrul buyuti buyutul muslimina mafi sharin gidajen musulmi allazi fihi yatimun yusawu ilaihi wanda akwai maraya a ciki amma ana musguna masa ana cisguna masa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar lahira ana wa kahil yatimi ka hatimi da ni da wanda ya dauki dawaniya maraya haka za mu shiga aljanna kaga kenan ashe marayan da kake kulan nan da shi wata hanya ne Allah madaukakin sarki ya baka wanda zaka samu tsira ranar lahira saboda aikin da kake yin kana yi makanka ne amma kuma aikin da kake makanka nan kuma zai amfani al'umma tunda zai girma ba a cikin halin kakani kayi ba zai kuma samu kansa da dukiyarsa an san mara masa ita sannan sai zo ya ci gaba da abin nan don haka shi za Allah ce wabtalu aliyatama ku tsaya ku lura da su kuna lura da hankalinsu kuna lura da ɗabi'unsu in za su kauce ku nusar da su in za ku sace ku nusar da su abin da ya kamata a ce sun samu na ilimi ko wani abu makamancin wannan duka ɗora su a kai. har sai sun kai munzulin yin aure shine hatta idza balagun nikaha idan sun kai munzulin yin aure in namiji ne in yayi aure aka ga zai iya rike gida shikenan maza sai dauki dukiyarsa sai a bashi to ka kula idan ko mace ce aka dauke ta aka aurar da ita in aka kai ta gidanta aka ga za ta iya daukan dawainiya shikenan sai a bata wato kenan ah, dukiyanta shine Allah ya ce hatta idza balagun nikaha har sai in san sun kai matsayin yin aure mujahid yake cewa abinda ake nufi a nan alhulma sun san kai matsayin mafarki sun kai munzalin da za a aurar da su ko da ba lalle sai an aurar da su din ba amma jamhur na malamai suka ce albulugu fil gulami taratan yakunu bil hilmi balaga in a yaro karami ne wani lokaci mafarki ne idan yayi mafarki mani ya fita jikinsa to shi kenan ya kai wannan munzali da ake kiran ya ce ya kai balaga kenan wa huwa an yara fi manamihi ma yanzu bihin ma shine ya kwanta a bacci ya yi mafarki irin wannan ruwa ya fita a jikinsa a dafi wanda ke mai tunkuɗan juna idan ya haka nan wato kenan ya samu balaga kenan ko alladhi yakunu minhu alwalad wannan kenan wani lokaci kofa to yakan kasancewa wato da da fitar da tsaron gemu ko yawa ko kuma tsaron gashi a hamatarsa ko a gabansa ko wani abu kamantin wannan yawa wa kullu taklifin bi shartil aqli au bi mani au bi imbati sha'ar au bi a shirta halin zahar ko dai ya zama eh, ya yi mafarki ko ya zama gashi ya tsira masa a jikinsa ko kuma ya kai shekara goma sha takwas in duk waɗanda ba su bayyana ba bai yi mafarki ba ba wani gashi da ya fita abinsa ba wani abin da ya faru to dan da ya kai shekara goma sha takwas shine aubi bi samani a jarsin haulin zahar in ya kai shekara goma sha takwas akwai kuma hankali a jikinsa to shikenan ya samu abin da ya mace fa lokacin da al'ada ta zo mata shikenan magana ta riga ta mutu ita ma ta riga ta kai wannan so da idan wannan ya zo shi ana kyauta zaton cewa hankali ya zo musu to sai Allah madaukakin yake ce fa in anastu minhum rashidan idan kun hangi alamar shiriya tattare da su in kun ga kaga kenan ba da zaran yaro ya kai shekara goma sha takwas suka ɗauki dukiya ka bashi ba ko da zaran yayi mafarki ya ce aka yi mafarki ya to gashi kenan dukiyar ka ba ko ko kuma da zaran ta haila sai a ce a shikenan ya ta riga ta zama ya ga ki? a idan hakan ma ta faru fa in anastu minhum rashidan idan kun ga alaman shari'a ya natsu an koya masa abubuwa zai iya sarrafarwa da kansa zai iya kaza kaza zai iya jawo kansa alheri zai iya kare kansa daga abin nan daga sharri to shikenan fadhu ilaikum amwalahum sai ku dauki dukiyansu sai ku basu sai a ce ba shi to Allah madaukakin sarki ya kiyaye kuma kai ma ka kiyaye sa'id bin jabir yake cewa abinda ake nufi salahan idan sun kai lokacin da za su iya sarrafa abubuwan su fi dinihim a cikin al'amarin addininsu wa hirzan sun kai matsayin da za su iya kiyaye wato kenan dukiyarsu kenan addininsu ya tsayu sannan dukiyarsu kuma za su iya sarrafa ta zai iya cewa kano ya je ya so sayar ko zai iya zafatakun ya ya zo ya sayar ko zai iya kaza zai iya bude shago ya rike komai da komai duk ya san wannan protocol din to shikenan an samu wannan kenan haka na kuma karoto daga Abdullahi dan Abbas wal Hasan al-Basri da kuma Hasan al-Basri wa gar wahidin da kuma ma wasu daga cikin manya manyan malamin al-a'immati cikin malamai magabata wa haka za ka fuqaha haka kuma malamai na fiqh suka fara idza balagal gulamu muslihan lidinihi in yaro ya kai matsayin yanzu ya san ciwon addininsa sallah ba ta kubuce masa kullum da an kira sallah ya san ba sai an masa tsawa ba zai je alwala ya je tafi masallaci a aikata in lokacin ilimi ne na makaranta ya san zai tashi ya tafi makarantarsa da ta dace da shi in lokacin kaza ne ya san zai yi kaza sai da ya dace da shi to in ya samu hakan nan wa maliki kuma zai iya rikewa dukiyarsa zai iya sarrafa da ita ai in fakkal hajaru to wannan hajaru din sai a yi tsinka shi kuma da a yana karkashin hajaru shine a rike dukiyarsa a rika sarrafa masa to yanzu wannan sai a tsinka shi sai zama wato kenan a daki kuma a bashi fa yuslim ilaihi malahu sai a dauki dukiyarsa a bashi allazi ta hata dai eh, yadi waliyi wanda take karkashin hannun waliyinsa wanda take karkashin hannun waliyinsa anan wannan ya zama kaman system na mutanen da yanzu akwai hikiman da ake yi ne, yaron tun yana karami sai a dauki dukiyar sai a ji a investing a wani guri da haka ba da time da zai girma ma already ta riga ta samara ta zama abin nan saboda zai tashi a cikin gano da dan sassara duk abin da ake masa sai a rika shira a cikin dabi tun ana ana yi masa duk abin da ake bukata sai a sa a cikin dabinin wannan shine abin da kasashen waje suke yanzu saboda su suna da noshin na yin kamfuna da kuma investment a cikin kananan kamfuna da manyan kamfuna da sauransu mu ba mu da wannan fikihun har yanzu shi yasa wani lokaci talaucin yake dan takura mana dama misali za a iya daukar dukiyar sai a sa ta ta rika sarrafar da kanta ta rika sarrafar da kanta ta rika sarrafar da kanta har ta kai ko kuma a dauke ta a jefa ta a cikin wani babban wani babban kamfani saboda haka kamfanin yana yi duk shekara hannun jarinsa yana daɗa karuwa ribarsa tana fitowa ita ce ake masa sarrafa da abin nan so da kaga kenan dukiyar nan ba za ta kare ba ko ba za ta lalace ba lokacin da abin nan sannan kuma in kayi irin wannan ma zai zama komai a rubuce ke baka da wani kaufi na lalacewar dukiyar ko kuma ta kare a kanka zuwa wani lokaci ka rasa yadda za yi ka taba ta kuma a ce ka ci dukiyar maraya sannan faɗin Allah da yake cewa wala ta kuluha israfan kada ku ci dukiyar wato kenan maraya ta hanyar wato kenan wucewa gona da iri wa bidaran an yakbaru wato kenan kada ku ci da nufin wato kenan israfi ko kuma cutarwa an yakbaru kafin ya zama ya girma dukiyar tana hannunka ana bukatan ka ci gaba da sarrafa ta musamman idan ka sa a cikin wanda ya fi fawa ɗayan biyu ko dai kawai da aka baka dukiyar kasa a gaba ka cinye yan gonakin ka sai da su 'yan marukan ka sai da su motocin aka ta yin amfani da su suna kawo kudi ana cinyewa har suka lalace kaga wannan dama da nufin cin aka sa a gaba ko kuma idan ka sa ta a cikin hulɗa saboda ka yi amfani da faɗin Allah da yake cewa wa in tukhaliduhum fa ikwanuhum idan kun yi mukhalada da su kuka hada dukiyanku da tasu ake sarrafarwa to sun zama ƴan uwanku maimakon a lokacin da ake wannan Eh, tasarrafi ka san iyaka naka hakkin ka san iyaka nasu hakkin naka hakkin kana tura shi gurin ka kana harkar ka nasu hakkin kana ware masa gefe to saboda sanin wannan sai zama wato kenan eh, baka kiyaye wannan ba sai dukiyarsa sai ta riga ta lalace to Allah madaukakin sarki yace kar ku yi hakan nan Allah madaukaki sarki yake kar ku yi hakan nan wala ta kula israfan wa bilara an yakfuru ai ma'ana yanha ta'ala an akala amwal yatama Allah madaukaki sarki ya hana cin dukiyar maraya min gairi hajatin daruriya in ba da bukata ta laruri ba in ba abin da ya zama tilas ba za a dauka a fina ba in ya zama tilas a cikinta za a dauka a sarrafa masa shikenan sai amma in ba haka ba Allah madaukakin sarki ya hana Allah da cewa illal ladina yakununa amwala yatama zulman inna ma yakunu fi butunihim nara wa da sa'ira duk wanda suke cin dukiyar maraya da zalunci ba laruri na tilas ba to fa abin da suke ci a cikin cikin su shine wato kenan wuta kuma da sannu wato kenan za su za su shiga wutar sa'ira israfan wa bidaran ina da mubadaratan qabla bulugihim tun ma kafin yaron ya zama ya balaga sai ya tashi kawai ga babu komai cikin abin da babansa ya bari babu komai cikin abin da mamansa ta bari shikenan sai ya zama ya fansama sai wata akida ta shiga kwakwalwarsa sai ya washi kowa ya shi komai kuma la'alla ba za a rasa wanda a gefe za su labarta masa ai lokacin da babanku ya mutu ya bar muku kaza da kaza da kaza da kaza ne ko bai ga komai ba kaga zuciyarsa ba za ta samu kwanciyar hankali ba kwakwalwarsa ba za ta nutsu wato kenan a cikin wayannan al'amuran ba babu abin da zai kwantar masa da hankali face ya tashi ya ga irin taimakon da aka masa dukiyar da ubansa ya bashi an tsare masa ita sannan sai Allah madaukakin sarki ce wa man kana ganiyan falyasta'fif idan an zo babin kulda ko kuma wato ba babin kulda ba ka ɗauki dukiyar tasa ta musamman kana sarrafa masa kai kana taka to idan kai Allah maɗaukaki ya sa kana da wadata to sai Allah ce yastafi to ka kame dama kana da harkar ka da kake yi ga maraya kuma ga dukiyarsa kana sarrafa masa kana sarrafa masa kana sarrafa masa to ai aiki kake masa kana bukata baka hakkin wannan aikin naka da kake masa to amma duk da haka tunda kana da wata Allah ce ba kake sarki ce ka kan wan kana eh, ganiyan faliyasta afi kenan dukiyar da kake sarrafawa ta maraya ba za ka ɗauki kwandala a cikin salladan ladan ka na samarawa din ba idan har kai kana da wadata ai wallahi ya akuli shay'an kare ci komai wa sha'abi imamu sha'abi yake cewa huwa alaihi kalmaitatu waddam don haka wannan dukiyar a gurinsa kamar wato mushe ne ko kuma jini kaga ya zama haramun kenan Allah ce hurrimat alaikum maitatu wa dam wa lahmul khinzir ko an haramta muku cin mushe an haramta muku cin jini an haramta muku cin naman alhanzir saboda in har kana da harkarka da kake kula da gidanka aka baka maraya to dukiyarsa a gurinka kamar mushe ne don haka ta zama haramun kenan ta ka Allah ce fa man kana ganiyan duk wanda ya zama wadatacce ne ko da yake kana masa wahala to amma karka taba dukiyar wa man kana fakiran amma duk wanda ya kasance mabukaci ne fali akul bil ma'ruf to zai shi zai iya cin dukiyar amma ta hanyar alkhairi abin nufi anan shine idan ka dauki dukiyar ba kai baka da ita gashi shi kuma dukiyar ta zo sai ka rika kasuwanci da ita in an je an dawo sai ka dauki hakkin kasuwancinka ta yadda kuma ba za a shiga cikin a cinye ribar gaba ɗaya ba ballata na ta uwar kuɗi ta hanya haka shine bil ma'ruf kenan ko in gona ne ka ka shuka masa shikenan duk lokacin da ka je kuka yi noman ka tashi sai ka zari naira ɗari biyar ka saka aljifinka ladan ka da kai shine ne falle a bil ma'ruf lokacin da aka zo girbi ka ɗauka ka biya in kana cikin masu leburanci su leburanci ka biya kanka amma bil ma'rufi in an gama sarrafawa kai kaza duk wahalar da kake masa ya zama ana eh, cuɗan guna da ana cuɗan guna da manta duk wahalar da kake masa kana fitar da haƙƙinka amma bil ma'arufi ta hanyar alkhairi ta yanda ribar kuɗin ba za a cinye ta ba ballantana a shiga cikin uwar kuɗi to duk wanda ya kasance yana da bukata to shi zai haka ba me yasa musulunci ya bada haka saboda ba a toshe kofofi gaba daya daga cikin karantar addinin musulunci shine ba zai toshe hanci ya toshe baki ba kai ba kai da shi gidanka yana da bukata ga dukiyar maraya a hannunka in ka tafi sarrafa masa kai kuma gidanka mutuwa zai yi in ka zo ka ce za ka tafi fafutukar neman gidanka ka bar masa dukiyarsa kuma lalacewa za ta yi to kaga ba zai yi abin nan ba kai ba za a kashe gidanka ba shi ma ba za a kashe masa nasa ba ko la tudaru walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi haka nan za a tsaya saboda haka shi kira ce to shi kira to tunda yana da kuɗi dauki mana ka je kai harka in kai harkar fitar da hakkinka sai ka kai gidanka sai a yi amfani da shi to kaga an ce an jefi tsuntsu guda biyu wato kenan da da dutse guda daya yawa shi ne ce man kana fakiran fali akul bil ma'arufi. nazalat wannan aya ta sauka fi walil yatimi dangane da hukuncin wani mutum wanda yake majibincin wani maraya allazi kuma alaihi wanda yake daukar dawainiyar kula da ya dukiyar yaron wa yuslihu yake gyara masa yake kula masa da ita yake samara masa ita dan kar ta lalace idza kana muhtajan to duk lokacin da ya zama shi mabukaci ne ya halatta an yi akula minhu zai iya ci ba za ka ce masa ya fi dukiyar maraya ba ya yi wahala a kan dukiyar ya ɗauki gwargwadon hakkin wahalar ba ka ce ya ci dukiyar maraya ba wannan musulunci ya yadda saboda kar ya ce to shi shikenan shi bari a ajiye masa nasa ya tafi gidansa ya je ci gaba da harkar gabansa ya bar na marayan kuma ya lalace a gare ya san mara na marayan ya fitar da wato kenan hakkinsa tunda shi ba shi da shi wa anha aidan qalat unzilat hadhihi al-aya nana aisha Allah madaukakin sarki da take cewa wannan aya wato kenan an saukar da ita fi walil yatimi a dangane da hukuncin wanda yake daukan dawainiyan wato kenan maraya shine sai Allah ce man kana ganiyan falyastafif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf duk wanda yake wadatacce ne ya kame wanda kuma yake mabukaci ne <coughs> to zai yi amfani da dukiyan amma bil ma'ruf ta hanyar alkhairi bi qadari qiyamihi alaiha gwargwadon wahalar da yake ma dukiyar gwargwadon kuma yadda dukiyar ba za ta lalace ɗungurungun ba ko ya ne ne tana ɗanyin gaba kaɗan hakan nan al'imamul bukari ya rohoto ƙalal fuka ha'u malama suka ce lahu an yi akula a ƙallal amraini idan mutum yana kula da dukiyar maraya sannan kuma sai ya zama na shi abin da abinda zai iya rike kansa to ya samu zai iya ce wannan dukiyar a cikin mafi ƙarancin al'amura guda biyu na farko ujratu mislihi zai rika daukan abin da ake kira ujratu misli shine mutum kamar sa in yayi aiki a gona nawa za a bashi to in yi aiki a cikin wannan dukiyar sai fitar da misalin wannan shine ake kiransa ujratu misli saboda idan duk lokacin da je aiki zai samu naira 500 wannan shine ake kiransa ujratu misli au qadar hajatihi ko kuma gwargwadon bukatarsa In yana masa aiki amma shi gidansa da nawa yake bukata gidansa mukaddara a ce yana bukatar 600 ne amma ujiratu misali kuma 500 ne to sai malamai suka ce zai dauke akallal ne mafi karancin ɗayan biyu sai a auna a gani bukatar gidansa nawa ne 600 ne ujiratul misali fa nawa ne 500 ne to 500 zai na dauka in ya dauki biyar in ya je ya bayar sai san inda zai ci kuci kusa ya nemo ɗari ya cika ci ko kuma idan ya zama na kan cewa ujratul misli ɗari biyar ne amma buƙatar gidansa da yake gidan baya da abin ɗari uku ne nawa zai zai ɗauka sai ya ɗauki sai ya ɗauki me a yau yawa ɗari uku abin da gidansa yake bukata sai ya ɗauki wannan saboda haka sai aka ɗora shi akan wannan tarko guda biyu kenan zai ɗauki wato an yi akula aƙallal amrain zai ci mafi ƙarancin al'amuran nan guda biyu waktalafu malamai kuma sun saba hal a yi tsara to shi kenan yanzu mun yadda kullum zai masa aiki a maraya zai dauki ujratul misli ko kuma ma'unati baitihi kullum haka kullum haka kullum haka ana nan ana nan shi kuma shi Allah sai ya buɗe masa wata hanya sai tasa ta miƙe yana yin ta marayan yana yin tasa sai ya zama yanzu ya samu wadata kaga yanzu zai na taba ta maraya ba to sai malamai suka ce to yanzu wancan da ya ce tun da yanzu ya samu kuɗi zai biya ko kuma ya ci bulus eh zai biya ko ya ci bulus <laughs> eh? to ai yanzu ya samu kuɗi kuma kuma dama an ce fa mun kana ganiyan falesta afif duk wanda yake da kuɗi yake da wadata to ya kame kai ya ci to malamai sun samu sabanin fahimta akan wannan wale a kan ɗayan zantuka biyu wasu suka ce yanzu tun da allah maɗaukakin sarki ya dawo masa da dukiyarsa ko kuma allah ya wadatar da shi yanzu wancan aiki kuma dama aiki ne zunzurutu ana yinsa don allah na lada ya ɗebo ya biya ya ci gaba da abin ɗinsa wai suka ce a ya dai ci bulus yanzu dai daga yanzu sai ya tsaya <laughs> eh? wato kai kama kama sa a tsaya ta haka sai a tsaya ta haka to shi ke daga yanzu shi ke nan ba zai sake wato nan tabawa ba to wannan shi ne abin da malamai suka ce sannan sai faɗin Allah da yake cewa fa'iza da fatun ilaihim amwalahum lokacin da yanzu an gama komai da kuma yaron ya girma ya zama mai hankali ka lura komai da komai ya cika so da kan ka dauki dukiyarsa ka bashi ai bye bye shi ma kuma ya rike kansa kai maka je ka ci gaba da naka dauniya to fa iza da fatun duk lokacin da kuka ɗauki dukiyar nan kuka ba su ani ba da himul hulma bayan sun kai matsayin yin mafarki ko ah, wa Ina himul rushida bayan kuma kun gano cewa yanzu sun yi hankal sun hankalta komai da komai ya samu minhu daga gare su fahina idan sallimu ilaihim to lokacin sai ku dauki dukiyan ku ba su fa da fatu in kun dauka za ku ba su na ilaihim zuwa gare su ita wannan dukiya fa ashidu alaihim to sai kun kafa shaida da kun kafa shaida to na'am yana kasuwanci na'am sai kuma ka zo dukiyar marari eh kana kasuwanci kana kasuwanci sai kuma dukiyar nan maimakon ke gaba sai ba ta hmm. to ya za a yi duba yana da muka yi baya baka nan dama aka ce za ka yi masa kasuwanci da ita ta yadda dukiyar ya zama ba a cinyewa ribar na a shiga uwar kudi to kaga ba za ta yi baya ba haka ne ba za ta yi baya ba yawwa kana sambara masa kana daukan hakkin ka yana sambara masa kana daukan ta yanda a cikin abin da kai kake zara din ko ujratul misli ko kuma unatul baiti a duk wanda zaka dauka a cikin da ya zama ba a cinye riba gaba ɗayan ta ba tana ta bawar kudi yau to in za a bi a wannan tsari ai kaga ba za ta ba za ta baya ba yawwa amma an kawai ka zo ko shi sai ka zakura kai abin da ka gada maka sai ka zakura kai abin da kaga dama ba lissafi <coughs> ba za ta kai yadda ake bukata ba idan kuma ka gano cewa abu ya rikice ba zai ka abin nan ba maza maza sai a sai kadara sai a jefar yawa sai a sai wani abun da abin da sai a je har sai lokacin da aka ga abubuwa sun daidaita sai a dauki kadaran a sayar sai kuma a ci gaba da abin nan kenan yawa to da lokacin da aka bace Allah ce fashadu alaihim ku kafa shaida wa hadha amru min Allah ta'ala wannan kuma umarni ne daga Allah madaukakin sarki lil awliya ga wato kenan wanda Allah ya ba su marayu a hannunsu an ya shahadu sai sun kafa shaida a aitami a marayun nasu iza balagu alhulma lokacin da suka kai matsayin wato kenan mafarki wa sallimu ilaihim amwalahum suka dauki dukiyarsu za su ba su li Allah ya ka'a min ba'dihim juhudun wa inkar saboda kar waɗansu su zo su yi musu ko su yi inkari lokacin da zaka tara masa dukiyarsa saka kira wane da wane da wane su zo kuna nan lokacin da baban wani ya rasu eh ga abin da ya bari eh ga hanyoyin da muke kai zau yaro zauna lokacin da baban ka ya mutu kaga wani da wani suna nan ga abin da ya bari wannan shine dukiyar ka eh to ga abin da muke muka ga abin da muke muka ga abin da muke muka yanzu ga dukiyar ka sauran da ta rage gashi sai a dauka a bashi saboda wani abin da ya sa musulunci ya ce haka wani sai a koma gefe a yi ta gaya masa ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza kuma ba haka bane kuma ba haka bane saboda wani zaka ga yana da rufin asiri sai ya tsammani yana da kuɗi mai yawa amma kuma zunzurutun rufin asiri ne ba za ka ga abin da ba akwai wani wani mutum mai irin wani rufin asirin da ya rasu a Kano mutane suna tsammanin za a samu miliyoyin kuɗi a gurinsa da baka ji aka yi lissafi wallahi ba a samu sama da dubu bakwai ba Kashi dai ba samu sama da dubu goma kawai sai yan kadarori wanda Allah ba da hukin zake wannan kuma da masu masan san su kowa san su illa ya kada ya mutu ba abin sa bashi ba wanda yake bin sa bashi kaga wannan ma ba karbi rufin asiri bai Yau wato saboda ka sai wasu su ziga su ce ai ya bar dubu kaza yana da kuɗi yana da kaza yana da kaza sai kwakwalwar yaro ta cikar da irin wannan famfan wasu mutane ba sa adalci to saboda ka idan ka kafa shaida idan yaro ya yi musu ya ce a'a an ce babanmu ka kaza kaza sai ka ce ga wa'annan su ne shaidu ko sai a nemi tabbaci to na nemi tabbaci shi ce don kaga magana wata kenan ta mutu yawwa mun gane wannan yawwa saboda a da wannan juhudu wal inkar lima qawadahu wa tasallamahu zai zama abinda ka karba da abinda ka dauka ka bayar babu sauran musu wani kuma zaka bashi sai je ya kashe kuma still yana kallon cewa akwai dukiyarsu a gurinka amma in ka tara mutane suka yi shaida yau wani tsakanina da shi babu karebin da mu na ɗauki dukiyarsa na bashi to ko daga baya ya zo ya ce akwai saurin dukiyarsu bai isa ba ai rana kaza da a gaban wani da wani aka shaida na ɗauki dukiyar ka na baka ba da sauran wani abin nan ka san wani lokaci mutum sai ka masa rana in tashi sai maka dare musamman ma irin wannan zamani namu da yara wani lokaci ba hankali ne da su ba sadaka ana son a kafa shaida alal aitami a marayu idza balagu al hulma idan sun kai abin Allah madaukakin sarki yace wa kafa billahi lalle Allah madaukakin sarki ya isa ya zama hasiba mai iya lissafi Allah madaukakin sarki ya iya lissafin komai daga ran da aka baka dukiyar maraya Allah yana lissafa komai ko wa inna alaikum lahafizin kiraman katibi ya alamu na mata faluna ta ka duk abin da kuke yi inna rusulana ko ya yaktubuna matan kuruna manzanninmu suna rubuta duk abin da kuke yi na makaru duk abin da kuke suna rubuta duk abin da kuke suna rubuta ma yalfi zumin kalila da ya rage mun a titun ai rage ba titun abin da suke suna sajjalawa duk abin da ake tafiya kowane bit ana rubuta shi ana rubuta shi ana rubuta shi kuma tsaf in ma ka yi lissafin to shikenan zai fita in ma baka yi ba za a lissafa maka za a fitar maka komai da komai da haka shi yasa yace wakafa billahi hasiban Allah madaukakin sarki ya isa cikakke mai lissafi ya lissafa komai da komai la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ai wakafa billahi muhasiban wa shahidan Allah ya isa ya zama mai hisabi ya isa ya zama shaida akan komai wa raqiban komai sa ido mai kula yana lura da abubuwa domin duk tarko ya riga ya daddana su alal auliya ya kan su majibincan wato kenan majibintan al'amarin wali fi hali nazarihim a lokacin da suke wato kenan kan nazarin su lil aitami da marayu lokacin da Allah ya baka maraya kake kula da shi din nan duk abin da kake Allah madaukakin sarki ya san kowa wa hali taslimihim da lokacin da zaka dauki dukiyan ka basu Allah maɗaukakin sarki ya sani in ka rage ma ya sani in ka ba daidai ma ya sani in ma dukiyar ka ta shiga kayi hakuri ya sani duka kuma zai baka hisabi akan wannan duk matakin da ka ɗauka Allah zai baka lada Allah zai baka lada Allah zai baka lada in kuma ka zalunci to zaka ga zalunci wato kina ƙwariyar yanka yau hal hiya kamilatun muwaffara idan ka ba su kammalalan dukiyar su cikakkiya Allah ɗaukakin sarki ya sani aw man kusatun ko kuma ka tauye kuma ba kusa wanda aka aka tauyeta ko murawuja eh manjuwa ok eh, mabkusa wato bakas gina ka tauye wanda aka tauye musu murawuja hisaban a lissafi an ku zuzuta an bar sa kaza kaza kaza kaza an ku zuzuta a lissafi mudallisa umurha amma a karkashi kuma an yi ta dalis an zare kaza an zare kaza ka awa ne kaza muka masa kaza kaza kaza a yaya ta a duniya amma kuma ashe ta kasa kuma wata kina akwai abin nan to duk wanda ya faru a cikin wa'annan Allah madaukakin sarki ne ya sani Allahu alimu bi zalika kulluhu Allah ya san wannan dukkan sa wata kina gaba daya muna da lokaci to alhamdulillah zamu dakata nan insha Allah kuma da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa sai ba mu ikon aikatawa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren ya yafe mana ba mu ikon gyara akwai tambaya ne